Zabura ta ɗari da ashirin da tara Waƙar haurawa Sun yi mini danniya ƙwarai tun ina ƙarami, bari Isra'ila ya ce, Sun yi mini danniya ƙwarai tun ina ƙarami, amma ba su yi nasara a kaina ba, manoma sun nome bayana, suka yi kunyoyinsu da tsayi. Amma Ubangiji mai adalci ne; ya ’yantar da ni daga igiyoyin mugaye, Bari dukan waɗanda suke ƙin Sihiyona a juye da su baya da kunya; bari su zama kamar ciyawa a kan rufi, wadda takan bushe kafin ta yi girma, da ita mai girbi ba ya iya cika hannuwansa. balle wanda yake tarawa ya cika hannuwansa, kada ma su wuce su ce, Albarkar Ubangiji ta kasance a kanku, muna sa muku albarka a cikin sunan Ubangiji.